hoto na talatin da shidda jikin mutum yana da gaɓoɓi da yawa akwai ido kunnai baki hanci hannuwa ƙafafu duk abin da ke cikin jikinmu yana da aikin shi cikin gaɓoɓinmu waɗanda ma ba su da ƙarfi ƙwarai suna aikinsu in wani abu wanda ke cikin jikinmu bai da lahiya sai mu gani bai aiki in gaɓa guda batar lafiya duk jikinmu na ciwo mu wa'anda ke bin Yesu mu guda ne duk wanda ke bin Yesu ya kamata ya aiki don al'umma Kirista ta da kyawu in mutum guda ya zamanto bai da lahiya duk al'umma ce batar lafiya wanda ke bin Yesu almasihu guda in yana jin daɗi duka al'umma ce ke jin daɗi Allah yana so ɗiyansu su kula da junansu su yi aiki tare su so junansu wa'anda ke bin Yesu almasihu dukansu guda ce al'umma su guda ne